A yayin da ake neman wuta makera sai aka same ta masaka domin kuwa wata yarinya ce ta sace yarinya yar uwarta. Rundunar 'yan sandan jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wata yarinya da aka sace a wata makaranta a jihar ta Anambra yayin kuma da rundunar ke ci gaba da tsare budurwar da ake zargin ta sace 'yan makarantar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar daga birnin Onisha na jihar Anambra ya aiko mana da ƙarin bayani. Usman A. Gwari ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambra kuma ya tabbatar da faruwar lamarin a wata hira da nayi da shi a ofishinsa sai ya ce. Wata mai shekara goma sha uku ta sato wata kuma mai shekara uku. Wannan yarinya mai shekara uku tana makaranta irin ana wasa a waje. Haka ta shigo a raɓe ta samu wannan yarinya ita kaɗai tana wasa sai ta lalaɓe ta ta sace ta ta fita da ita ba a gane ba. Ta tafi da ita ta kai ta gidansu. Ta je ta zauna da ita a gidansu har wata ɗaya da sati lokaci guda tana kokari yadda za a yi akwai wa'ansu wanda za su zo wanda suka haɗa baki wanda za su ɗauki yarinyar su tafi da ita to Allah da ikonsa kamun wa'annan su zo nan ran da mutanen nan za su zo aka samu labarin aka je aka kama ta ɗauke wannan yarinya aka kama su dukan su da suke gidan wannan mutum ɗaya dama da aka yi arinjin da shi ana kan neman sa an Allah ya da za a same shi kuma duka gaba ɗaya za a kai su kotu Usman A. Gwari kenan da ke zaman kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta dai budurwar da jami'an tsaro suka kama da hannu wajen satar yarinyar 'yar makaranta ta ce. I ran away from the community so I don't know where to go Somebody advised me that since I don't have a helping I don't have anybody to assist me Na 'yan sanda na rabu da 'yan uwana. Ta gama wani ne ya bani shawarar cewar akwai waɗanda ke neman yara ido rufe su saya domin ba su taɓa haihuwa ba wannan dai shine karon farko da na shiga irin wannan safara ta sayar da ƙananan yara amma dai na yi nadama yanzu wani mai sharhi kan lamura bello abubakar jakar ya yi sharhi kan wannan lamarin sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin dai ya riga ya zama mu najeriya wani alakakai domin abubuwa sun riga sun caɓe kuma sun rikitar ga waɗannan 'yan matan na chibok da aka zo aka kwashi ga kuma ire-iren safara 'yan mata da ake yi a najeriya wannan abin ma sai ka rasa yadda zaka fassara shi shin ana yin abin nan ne akan talauci ne ko ana yin abin nan ne akan wata manufa ta daban wannan abin ne ina ganin abin da zan kara cewa anan shine jami'a jami'an tsaro ya zama wajibi gare su su kara kaimi su zage damce su tabbatar da duk abin da suka gani wanda ya gita a gabansu ko ma bai gita a gabansu ba suka samu bayani ne su yi kokarin zage damce su binciki wannan abin domin a kara fahimta wasu lamura. wani lamarin satar 'yan mata a najeriya kusan a iya cewa ya zama ruwan dare lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga birnin onisha na jihar anambra a najeriya.